ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن أسعد الناس بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المؤمنون وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم خير الناس خير فهم قرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وعلى هذا الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أئمة الإسلام الأئمة فقهاء الأمصار وعليه درج المسلمون من أهد النبي من أهد الصحابة إلى يومنا هذا وقد زاغ عن هذا النهج الكريم في حق نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فرق من الناس ومن أعظمها ومن, ومن أضلها الذين كذبوه ولم يؤمنوا به وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديها أو نصرانيها ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار فالفرق الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوه فلا, فلا ينفعهم إيمانهم بمن سبقه من الأنبياء كاليهود لم ينفعهم إيمانهم بموسى لما كذبوا عيسى عليه السلام وكذلك النصارى واليهود لم ينفعهم إيمانهم بموسى ولا إيمان النصارى بعيسى لما كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم لكن العبرة ببلوغ الدعوة فإن الله تعالى لا فإن الله تعالى كما ذكر وأهد على نفسه وما كنا معددين حتى نبعث رسولا فشرط, فشرط الإيمان بلوغ الدعوة وعليه فالواجب على المسلمين إبلاغ الشعوب والأمم عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقوم عليه حتى تقوم عليهم الحجة ومن الفرق, ومن الفرق التي حادت عن السبيل وألحدت في محمد صلى الله عليه وسلم الفرقة التي أنكرت, أنكرت السنة النبوية وهم وهي الفرقة التي تسمى القرآنية الذين يزعمون أن, أن, أن الحجة قائمة بالقرآن فقط ولا يؤمنون بالسنة النبوية وهذا وهذا إلغاء لضرورة التمسك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال جل وعلا في محكم تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال جل وعلا وما وقال جل وقال جل وعلا وان تطيعوه تهتدوا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله فهذه الفرقه التي انكرت السنه وحجيتها ولم ولم يؤمنوا الا بالقران فرقه ضاله ومن الفرق التي حادت عن السبيل والحدت في حق محمد صلى الله عليه وسلم الذين يقرونه في المدح ويعطونه من صفات الإلهية ما الله من صفات الإلهية التي ما أنزل الله عليه ما أنزل الله بها من سلطان وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن كما أطرت النصارى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله وسمع وسمع جواري يغنين في يوم العيد في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهم يذكرون يوم البغاة ويقولون وفينا رسول الله يعلم ما في غد فكشف فكشف الرداء عن وجهه وقال وناداهم وناداهن وقال أما ونادى البنت الجارية التي هي التي التي تغني قالت أما هذا فدعيه وقولي غير ما تقول وقولي ما كنت تقولين فأمرها ألا تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد لأن هذا من صفات الإلهية فإن العلم بالغيب فإن, فإن, العلم فإن, فإن العلم بالغيب من خصوصيات الإلهية ومن الفرق الضالة التي حادت عن سبيل الله في حق محمد صلى الله عليه وسلم الفرق التي زعمت أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق وأخبر بها وقال لا تقوم الساعة حتى يقوم الدجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم, النبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ومن أسوأ تلك الفرق في وقتنا الحاضر الفرقة القاديانية التي تسمي نفسها الجماعة الإسلامية الجماعة الإسلامية الأحمدية وليست بإسلامية ولا بأحمدية إذا كانت النسبة إلى أحمد صلى, إلى أحمد صلى الله عليه وسلم بل هي نسبة إلى رجل ظهر في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وكان يدعو إلى الإسلام فزعم في أول أمره أنه مجدد الدين وأنه داعية إلى الإسلام ثم تطرق به مزاعمه إلى أن ادعى أنه مثيل المسيح أنه مثيل المسيح ابن مريم وأن المسيح ابن مريم لا يرجع بجسده بل يرجع مثيل له وأنه هو ذلك المثيل ثم تطرق به إلى أن زعم أنه, أنه محمد صلى الله عليه وسلم في جيئته الثانية وأنه تجسدت فيه الحقيقة المحمدية وأيده على دعوته الإنجليز وزعم أنه أن له قرآن وأنه يوحى إليه وأنه يكلم كما كانت الأنبياء والرسل تكلم بالوحي وسمى كتابه الكتاب المبين وليس هو بالقرآن وهو تخليط من آيات من آيات قرآنية أخذها وجعلها في عشرة آلاف وغير وبدل وحرف وأيده على دعوته الإنجليز الاستعمار الإنجليز لأنه لأنه يحذر لأنه يمنع الجهاد ويرى أن ويرى وجوب طاعة الإنجليز فلذلك وجد تأييدا ماديا ومعنويا من الاستعمار البريطاني وهذه الفرقة فرقة ضالة فإن كل من زعم أن نبيا من كل من زعم أنه يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب فقد كذب بالمعلوم من الدين بالضرورة وارتد عن الإسلام وقد حكم بارتداد هذه الفرقة علماء الأمة منهم مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة, لرابطة العالم الإسلامي ومنها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وعلماء الهند وباكستان وعلماء مصر ومغرب والجزائر وغيرها من الأماكن حتى علماؤنا في هذه في هذه الناحية من الدنيا حكموا على هذه الفرقة بأنها فرقة ضالة وأنها لا تنتسب إلى الإسلام فاحذروا عباد الله من الإلحاد في حق نبي في حق نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قيد الفلاح بالإيمان به قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال جل وعلا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم فتمسكوا بهذا الأصل وانبذوا طريق الملحدين فإن الإلحاد كثير وهذه الدعوة تنشر وتبث وقد كانت لها معابد ومراكز وحذرت قبل أعوام ثم عادت ونحن نعلم ونسمع بأنها توجد مدارس علمية ثانوية تابعة لهذه الجماعة في مدينتنا هذه والواجب على ولاة الأمور أن يتحركوا في إغلاق هذه المدارس كما فعل المسلمون في غير هذه البلاد من أقطار من مدن المسلمين واحذروا من المغريات الدنيوية فإنها السبيل فإنها سبيلهم إلى نشر دعوتهم لنشر دعوتهم فمن باع دينه بأرض من الدنيا فقد وقع في الفتن أعاذنا الله وإياكم من منكرات الفتن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقوى مسلمين جزء الله جل وعلا كما يند الله يمن وسيا جزء رنسا كما يمن القورن alkhairi mai girma da tsoronsa na yafewar zunubai da kyautata ayyuka da kuma samun rabo mai girma muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya cika zukatanmu da tsoronsa mafi arzikin mutane a haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda suka gaskata shi suka yi imani da shi suka fi hasken da Allah maɗaukakin sarki ya saukar tare da shi suka girmama al'amarinsa suka taimake shi suka taimake addininsa da hanyarsa to waɗannan su ne suka fi kowa rabauta a wannan rayuwa waɗannan su ne abinda musulmi suke a kai kuma shi ne addinin musulunci kuma jama'a farko da suke akan wannan asali su ne sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗanda suka gaskata shi yayin da mutane suka ce masa ƙarya yake suka taimake shi yayin da mutane suka ƙi taimakonsa suka kare shi da dukiyoyinsu da iyalansu da 'ya'yansu domin su tsare shi har ya isar da har ya isar da umarnin Allah a gare shi waɗannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ƙurar da suka shaɗa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi ayyukan waɗanda suka zo bayansu kamar yadda abdullahi ibn mubarak ya ce yayin da aka tambaye shi shin tsakanin mu'awiya ibn abi sufyan da umar ibn abdulaziz wa ya kula da wa ya fi a wajen Allah sai ce ƙurar da ta makale da hancin mu'awiya ta fi umar ibn abdulaziz da ayyukansa baki ɗaya ya ce baka sani ba muawiya yi sallah bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sami Allahu liman hamida Allah na jin wanda ya gode masa muawiya yace rabbana walakal hamd waye ya samu wannan falala bayan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa sami Allahu liman hamida yace rabbana walakal hamd annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتي امين waye wannan in banda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan waɗanda suka zo bayan su sune tabi'ai sannan tabi'u tabi'in akan kuma manya manyan malaman musulunci suke akai su Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad da Sufyanu Kauri da Abdul Rahman al-Auza'i da Al-Layth ibn Sa'ad da abdullahi ibn al-mubarak da sufyan ibn uyayna da su buhari da muslim da sauran duk waɗanda suke su ne wato jibo wajen wato bayanin addinin musulunci akan wannan akan wannan tafarki suke kuma a kansa musulmin duniya baki ɗaya suke cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin allah ne kuma shine ne cikamakin annabawa babu wani annabi bayansa to an samu ƙungiyoyi da da jama'a daban-daban na mutane da suka yi ilhadi suka kauce hanya akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma batansu da zaniyarsu da karkatarsu da halakarsu duk tana komawa ne akan rashin gaskiyar imani da ingantaccen matsayi dangane da sha'anin janibin manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam firka ta farko sune waɗanda suka ƙaryata shi ba su yadda da annabcinsa ba ba su imani da shi ba ga shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa babu wani don wannan al'umma ma'ana al'ummar da yake kiransu zuwa ga Allah su ne duk waɗanda suka kasance a bayan kasa na mutane da aljanu tun daga zamaninsa har Allah ya naɗe kasa ya ce ba wanda zai ji sha'anina ba wanda zai ji al'amarina sannan ya ƙi imani da ni face ya shiga wuta ba wanda zai ji al'amari na na wannan al'umma ko ba yahudi ko ba nasari sannan bai yi imani da ni ba face ya shiga wuta wannan ya nuna kamar yadda yahudawa da suka yi imani da annabi musa yayin da annabi isa ya zo suka karyata shi ba su imani ba imaninsu da annabi musa bai amfane su ba suka halaka suka cancanci tsinuwar allah to haka dalika nasara yayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suka ƙaryata shi imaninsu da annabi Isa da imaninsu da annabi Musa bai amfane su ba don haka dukkan Yahudawa da Nasara da mabiya addinai da suka ji da wato kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai musu suka san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam sannan suka ƙaryata shi to waɗannan babu rabota a gare su wuta za su shiga da nassun wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sharadin shine isar da'awa dan haka wajibi ne akan musulmi mu isar da bayanin wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ko'ina a bayan ƙasa domin da haka ne hujja za ta tabbata akan mutane domin Allah maɗaukakin sarki baya azabtar da mutane har sai ya aiko musu manzo ma'ana har sai da'awa ta kai musu don haka wajibi ne a kan mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su isar masauran al'umma wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa waɗanda suke a cikin duniyar yanzu musamman a duniyar turai wanda ba a addini ba nasaranci suke ba ba yahudanci suke ba illa rayuwar rashin addini waɗanda suke su ne suka shiga cikin aibanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shiga cikin alfarmarsa da yin izgili a gare shi yayin da suka san wane ne shi suka je suka yi karatu domin wannan abin da suka yi sai ya sanya su suka samu suka kama bincike akan wane ne wai wannan da ake ta zagin nasa ne mu ma har muke sa baki a cikin zagin nasa da suka je suka yi sai suka kare da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki akwai wani shugaban shugaban majalisar shugaban majalisar shawara majalisar wakilai ta kasar netherlands kasar holland wanda shine jagaba wajen sakin baki akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai gashi ya kare ya zo ya musulunta ya je gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ya masa sallama tare da limamin harami yana kuka yana cewa bai taba sanin cewa haka yake ba kuma yana fata wannan soyayyar da Allah ya sanya masa a cikin zuciyarsa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kankare masa da abin da yayi na na sakin baki da jiragi da izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake daga cikin jama'o'i da suka kauce akan sha'aninsa akwai waɗanda ake ce musu ƴan qur'aniyun waɗanda suka ce su qur'ani kaɗai za su bi ba za su bi maganganun da aka ruwaito aka danganta su zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa ba wato sunnarsa za su ba alkur'ani ne kadai ba za su bi sunna ba kuma alkur'anin da yadda suka fahimta wato fahimtar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi ma alkur'ani da kuma umarnin da Allah ya ce ka bayyana ma mutane abinda aka sauka musu na alkur'ani ba za su yi aiki da wannan ba suka karyata ayoyin alkur'ani da waɗansu su da sani waɗansu su ba da sani ba waɗannan sun kauce hanya waɗannan sun fandare domin manzan Allah kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin irinsu cewa za su zo a ƙarshen zamani za su zo a wani lokaci na zamani su ce alkur'ani kaɗai za su bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara ku ci Allah maɗaukacin sarki ya bani alkur'ani tare da tamkarsa tare da shi shine sunna firka ta uku su ne waɗanda suke wuce iyaka wajen sifar manzan wajen sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin yabo su ba shi sifofi waɗanda suke na allanta kamar yadda nasara suka yi akan annabi Isa wanda wannan suna yi ne da da'awar soyayya da da'awar girmamawa suna ganin in sun faɗi dukkan sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam na girmamawa ba su isa ba sai sun faɗi sifar Allah gare shi sannan za su nuna kan cewar sun girmama shi yadda ya cancanta a girmama shi sun nuna soyayya a gare shi yadda ya cancanta a nuna soyayya a gare shi to wannan ɓata ne wannan karkata ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku wuce iyaka wajen yin yabo a gare ni kamar yadda nasara suka wuce iyaka wajen yin yabo ga annabi isa dan maryam in za ku yabo ku ce bawan Allah manzon Allah wata ranar sallah ya ji ‘yan yara ‘yan mata suna waka suna tunawa da ranar yakin da aka yi tsakanin ansar da juna suna rera waƙoƙin da aka yi wanda suka haddace to a cikin waƙar ita zabiyar mai bayarwa ana amshewa sai ta ce kuma gashi a cikinmu akwai manzan Allah wanda ya san gobe sai annab sallallahu alaihi wasallam ashe yana jinsu yana kwanci akan gado a ɗakin aisha radiyallahu anha ya lullube fuskarsa da mayafi sai ya yaye mayafin ya ce ke wannan ki daina faɗansa amma abinda kike faɗa ɗazu ki ci gaba da faɗansa ɗan yarinya ce ya ƙanƙanwa amma ya nuna mata cewar kada ta ba shi sifar Allah domin wanda ake sifantawa da cewa ya san gobe wannan sai Allah saboda haka ba wai waɗansu idan an yi musu magana wajen wato ɗaukaka Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ba shi sifa ta allanta idan an yi musu magana sai su ɗauka kan cewa wannan wai tawaye haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ne rashin girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba son ku su ne suke mummunan fahimta sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofin da sifofin allanta shine zagi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran wani mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya so kai ma ka so sai ce za ka sanya ni na to kini ga Allah ne ce ne Allah ya so shi kadai ya hana shi faɗar wannan Dan haka yaban annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa ne an yabe shi a gabansa an yabe shi bayansa har yanzu musulmi suna yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma imanin mutum ba zai cika ba sai ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kansa fiye da iyayensa da 'ya'yansa amma ba soyayya ba ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa abu wanda yake Allah bai yadda da shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai yadda da shi ba kamar yadda mai babansa yake wa mablagul ilmi fihi annahu basharu wa annahu khairu khalqillahi kullihim matukar ilimi akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa shi mutum ne mutum ne a zatinsa ba Allah bane ba mala'ika ba ne ba aljan bane wa annahu lahi kullihi ne. kuma cewa shi shine fiyayyen halittar Allah baki ɗayansu. wannan shine iyakar abin da zaka faɗa na yabo a gare shi kar ka ketare wannan kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Ƙungiya ta hudu cikin waɗanda suke ilhaji akan haƙƙin manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi shine masu da'awar cewar akwai annabci bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu waɗansu annabawa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine cikamakin annabawa wannan firkar an yi su da dama ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin yace sa'ar alkiyama ba za ta tashi ba sai an samu dujalawa guda talatin. kowannen yana da awar cewa shi annabi ne kuma ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ni ni ne cikamakin annabawa babu annabi bayana a wannan zamani an yi wannan firka kuma har yanzu suna nan firkar da ake ce mata qadiyaniya suna kiran kansu da cewa jam'iyya ta musulunci ta ahmadiyya an fi su da cewa yan ahmadiyya haka kuma yan qadiyaniya ana nasabta su zuwa ga garin da shugaban su ya bayyana mirza gulam ahmad wanda wannan shi ma yana daga cikin waɗanda suke dujala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin bayyana su domin yayi awar annabci asali ya bayyana a matsayin malami daga cikin malamai na musulmi yana kira ya zuwa ga addinin musulunci sannan ya yi da'awar cewa shi ne mujaddadin karni goma sha wato shekara ta dubu da uku ta hijira wanda ta zo yana ɗan shekara talatin da biyar ya ce shi ne mujaddadin wannan karni ya zo ya sabunta ma al'umma addininta da ya gabe samu biyayen da yake so ba sai ya soma da cewar shine annabi isa shine kwatankwacin annabi isa kuma shine mahadi da ake sauraron zuwansa saboda haka da annabi isa ya zo kuma mahadi ya zo jihadi ya kare addini ya cika tun daga shi ya zo kuma ya ce kada a jihadi turawa suka taimake shi saboda a lokacin nan an tashi haikan musulmin indiya suna yaƙar turawan mulkin mallaka saboda haka suna jin raɗaɗin wannan jihadin da ake musu don haka sai turawa suka taimake shi da dukiya da ƙarfafawa da taimako da shimfiɗa masa dukkan hanyar da da'awarsa za ta yaɗu ta samu karbuwa da ya ga wannan ma ba ta yi ba sai ya yi da'awar cewar shi ne shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dawowa annabi muhammadu ya yi bayyanarsa ce ta biyu wato haƙiƙar muhammadiyya ce ta bayyana a cikin jikinsa ya zamanto annabi muhammad kuma ya ce ane masa wahayi har ya kira ya wallafa littafin da yake cewa an masa wahayi ya kira shi alkitabul mubin wanda suna karanta shi ya halatta shan giya da shan ganye da shan dukkan abin da yake sanya maye ya shafe hajji ya ce hajji da mutum ya yi bai yi ba sai idan ya je ne ya cika hajjinsa lokacin da ya hajjinsa ya cika ya ce babu sauran jihadi kuma ya ce ane masa wahayi kamar yadda ake wahayi ga annabawa da manzanni kuma ya kawo ya harhaɗa ayoyi daga cikin alkur'ani ya ce shi ne alkur'ani da ake masa wahayi musulmi sun haɗu ga baki ɗaya akan kafirci da duk wanda ya yarda da shi domin duk wanda ya yadda da cewar akwai wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko akwai wani addini bayan addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan ya yi rida da ijma'in musulmi baki daya Don haka a cikin waɗanda dan haka daular Pakistan a shekara ta 1974 ce kada a sake danganta su ya zuwa ga al'ummar musulmi ƙungiya ce ta addini daban amma ba ta cikin ƙungiyoyin addini na musulmi haka zalika malaman rabiqatul alamin islami sun yi fatawa da kafircin kuma suka yi fatawar bai halatta su je aikin hajji ba don haka ba a ba su izinin su shiga kasar saudiya su aikin hajji haka zalika taron musulmi na kasashen musulmi baki daya wanda ake ce musu majma'al fiqh islami ta mu'tamar al-mu'tamar al-munazzama al-islamiyya su ma sun yi hukunci da kan cewar sun yi ridda to wannan firka suna nan suna assasa wuraren bauta suna assasa makarantu kuma suna da tashar yada suna da tashar su ta satellite da ko'ina a duniya ana kama su awa 24 suke yada harko suke yada gubarsu da kafircinsu kuma suna taron su ita ce ingila london ce headquarters kamar yadda musulmi suke tutiya da makka su da london suke tutiya kuma duk shekara suna zuwa su taron su su hajjinsu a london shi kwana goma suna yin wannan suna taronsu kuma suna yada ma duniya to a nan kasar su a nan kasar suna nan da hukumomi sun yi kokari sun kwace makarantunsu sun kwace asibitocinsu sun hana su dukkan wani nishaɗi da yake nuna aƙidarsu to amma yanzu sun dawo ba sa bayyana kansu da sunan makarantar kamar yadda da suke yi suka yi ahmadiyya secondary school suka yi ahmadiyya clinic yanzu sun dawo ba sa faɗan ahmadiyya ɗin amma suna nan akan akidarsu kuma kamar yadda lokacin da aka assasa wannan hanya dama duniya ce a gabansu suna nan suna ba wa mutane abin duniya don su batar da su su sanya su su yi ilhadi a kan sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda diya sayar da duniyarsa wanda diya sayar addininsa da wani amfani na duniya hakika wannan shine wanda fitina ta tabbata a kansa Allah ya tsirar da mu daga fitina zahirinta da batininta mikiyayi ilhadi mikiyayi abinda zai raba mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan waɗannan firqoki da muka ambata dukkaninsu sun rabu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma in aka yi musu tambaya a cikin kabari menene amsarka akan wannan bawon a wannan mutumin da ya zo maka ba za su iya amsawa ba domin wanda kaɗai zai ansa shine wanda ya rayu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi yana mai gaskata shi yana mai biyayya ga al'amarinsa amma dukkan waɗannan ƙungiyoyi da suka fandare suke ilhadi akan sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam to sun taɓe sun rabu da manzon Allah Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي اللهم أصلح, أئمة أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاح اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير العباد والبلاد إنك غفور رحيم إنك غفور رحيم مجيب الدعوات وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله